بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya تتبتد الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai safiya wannan asubahi mai tarin albarka ta ɗaya ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da shida ga watan shida shekara ta 2016 miladiya alhamdulillah wannan ba karamin ni'ima ba ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin waɗanda aka ɗauki wannan azumi na ramadan tare da su muna roƙon allah madawacin sarki da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka ya sanya mu cikin waɗanda ke yantawa a wannan wata mai tarin albarka kuma ya azurta mu da dukkanin ibadoji da ake gabatarwa kuma ya karɓa mana waɗannan ibadoji din allah madawakin sarki gare shi kaɗai maka dogara kuma gare shi muke neman taimako kamar da sanarori suka gabata lokacin da muka rufe darussa da bayan marufa darussa cewar mana fatan gabatar da darasi akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi kuma wannan darasi na hukunce-hukuncen azumi zai kasance ne bayan sallar asubahi kai tsaye na tsawon kwanaki biyar litinin talata laraba alhamis juma'a sannan ranakun asabar da lahadi za mu gabatar da tafsirin mata a can masallacin makabin yasar da ke kusa da high court mana odeko ta sannan kuma da daddare bayan tarawih akwai tafsiri da muke gabatawa a wannan masallaci tsawon kwanakin ramadan baki daya amma wannan darasin da muka fara shi a yanzu shi ya shafi wannan watan ne kai tsaye ramadan da hukuncin da ke ciki ɗaya kenan sannan na biyu littafin da muka sanya za mu karanta shi ne littafin muwatta littafin muwatta malik shi ne littafin da yake mukarrar da za mu karanta na uku kitab kitab da za mu karanta a ciki na farko za mu karanta kitabu siyam kungi da yake magana kan abin da ya shafi azumi shine kuma kungi na goma sha takwas a cikin littafin sannan za mu karanta kitabu salati fi ramadan kungi na biyu kenan shine kuma kungi na shida a cikin littafin kana za mu karanta kitabu li'tikaf shine kungi na goma sha tara sannan za mu karanta waɗansu abuwa daga babi na 27 zuwa babi na 30 a cikin kitabun zaka a cikin kitabun zaka kitabun zaka kitab ne da ya yi magana ka abin da ya shafi zaka baki daya to amma waɗannan abuwa ɗin su sun yi magana ne ka abin da ya shafi zakar fidda kai wacce ake yi a ƙarshen watan ramadan sannan za mu kammala wannan darussa ɗin da izinin allah maɗaukin sarki da kitabul idain kitab ɗin da yake magana kan abin da ya shafi sallar idi da izinin Allah madaukakin sarki waɗannan kundaye su muke fatan karantawa a cikin waɗannan kwanaki masu tana albarka suna da alaƙa da mu ta kai tsaye kitab na farko yana da alaƙa da mu don shi ne ɗungurungun kitab da yake magana kan abin da ya shafi azumi a matsayinka na mai azumi da ka fara azumi yau shin shi azumin ne hukunce hukuncensa sannan na biyu kitabu salati fi ramadan kitab ɗin da yake magana kan sallah a watan ramadan sallah tarawihi sallar tahajjud ya ramadan wannan lafazin baki daya hakan nan kitabul itikaf kundi da yake magana kan abin da ya shafi itikafi a lokacin da ake magana itikafi ga an harari goma ta karshe kenan hakan nan kuma babi babi da suke magana kan abin da ya shafi zakar da kai sai kuma kundi da yake magana kan sallar idi guda biyu waɗannan su ne da izinin Allah ta'ala abin da za mu karanta duk da cewar sun saba ma juna a tartib ɗin malik A kowanne yake kitab na goma sha bakwai na goma sha takwas ne kitabu siyam shi muka kuma fara gabatarwa sannan sai kitab na shida shi ne kitabu salatu fi ramadan mun kawo su ne a jere haka lura da yadda haka ramadan da suke tafiya saboda haka muna roƙo Allah madaukakin sarki da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya mana muwafaka Imam Malik ibn Anas Imam al-Imma Imam Dar al-Hijra yake cewa kitabu siyam kitab as-siyam ma'ana kundi da yake magana kan azumi kundi da zai magana kan abin da ya shafi hukunta hukuntan azumi to matakin farko shi azumin nan menene shi ɗaya kenan sannan sai mu je mataki na biyu menene falalarsa mataki na farko idan aka ce azumi tsawon azumin ramadan ne ko azumin nafila ko azumin ramuwa ko azumin kafara inda gaza an ce azumi abinda ake nufi da shi huwal insaku an shahawata yal batani wal farji يوما كاملا بنية تقرب إلى الله تعالى في غير زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد in dai an ce azumi to wannan ake nufi huwal imsaku an shahawatay tayil batni walfarji. farji kamilan bi niyyati taqarrub ila Allah ta'ala fi ghairi zaman al nifasi wa ayyamin ayat idan aka ce azumi huwal imsaku shine kamewa mutum ya kame shi mai azumi ya kame mace ne ko namiji yaro ne ko babba abinda ake nufi da yaro shine wanda bai balaga ba kuma yana azumi shine mai azumi ya kame an yin batani daga barin biyan bukatar sha'awar ciki sha'awar ciki kuma ita ce abin da ya shafi ci da sha in dai ciki ne abin da yake bukata shine ya ji abin da yake amsa sunan ci ko ya ji abin da yake amsa sunan sha sai kuma abin da ibiyo ta makamucinsu kamar shaƙa da sauransu to dole ne mutum ya bari ya nisanci ya kame daga barin biyan bukatar sha'awar ciki ɗaya kenan walfarji sannan kuma ya kame daga barin bukatar sha'awar farjarsa sha'awarsa yauman kamilan wannan zai kasance ne cikakken yini yauman kamilan cikakken yini bini yake ta ƙarrubi ilallah wannan ya kasance da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki fi gairi zaman alhaibi ya kasance ba a lokacin al'ada ba wan nifas kuma ba a lokacin jinin biki ba wa ayyamin a'yad hakan nan ba a lokuta na bukukuwan sallah ba to abin da ya cika wannan shine abin da ya cika azumi idan aka samu matsala a nan to mutum azumin shi ya shiga matsala saboda haka in za mu biyo wannan gabar dalla-dalla huwal insaku shine kamewa an ta yi batsani daga barin biyan bukatar sha'awar ciki mutum ya sami ya hana makansa biyan bukatar cikinsa sabili da haka mai azumi baya ci mai azumi baya sha idan mai azumi ya ci ko ya sha azumin shi ya lalace idan aka ce ci ko sha galibi yana karkata ne zuwa tabaki ya ci tabaki ko ya sha tabaki to haka nan abin da ke tsayawa matsayin haka kullum da ke ko kamar abin da ya shafi ƙarin ruwa ƙarin ruwa da aka yi wa mara lafiya sawa'un ya ji yi niyyar azumi ya ajiye azumi ko bai niyyar mai ajiye azumi ba duk mara lafiyar da aka yi mai karo ruwa to azumin shi ya tare saboda wannan ruwan da ake mai kari yana tsayawa ne matsayin abinci to kun ga kenan ashe bai kame da gaban bukatar sha'awa ta ciki ba kamar yadda mutum zai ci ya sha azumin shi ya kare to haka nan duk wanda aka mai allura ta ƙarin ruwa hakan nan sa ya kari don bai kame daga barin sha'awar ciki ba walfarji da kuma kamewa daga barin sha'awar farji kamewa daga barin biyan buƙatar farji kenan idan mutum bai kame ba daga barin biyan buƙatar farji to azumin shi ya lalace idan aka ce kuma biyan buƙatar farji ma'ana sha'awa ta farji shine abin da ya shafi jima'i na farko kenan duk mutumin da ya yi jima'i sawa'un ya fitar da mani ko bai fitar da mani ba azuminsa ya kare azuminta ya kare ɗaya kenan na biyu fitar mani ɗin shi karan kansa sawa'un ta hanyar an yi sadu ko ba a sadu ba azumi ya kare biyu kenan hakan nan fitar maziyi fitar maziyi an yi sadu ko ba a sadu ba azumi ya kare domin da jima'i da fitar mani da fitar maziyi kowannensu yana faruwa ne ta hanyar sha'awa kowannensu yana faruwa ne ta hanyar sha'awa shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo bayyana falalar azumi a hadisin bukhari yake bayyana falalar azumi yace Allah madaukakin sarki ya ce al-hadithul qudus yace Allah madaukakin sarki ya ce azumi na wani kuma ni nake bada sakamakonsa shi mai azumi ku lura da kyau shi mai azumi ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli mai azumi yana barin abincinsa yana barin abin shansa yana barin sha'awarsa min ajali saboda ni mani'i mani'i baya fita sai da sha'awa shi yasa ma idan aka zo ta arifansa sai a ce huwal ma'u abyadun sakhinun yakhruju inda sha'awati al hakan nan mazi baya fita in ba da tare da sha'awa ba shi yasa ma da aka zo ta arifansa sai aka ce huwan ma'u ar-raqiq ma'u al-abyad ar-raqiq inda shahawati a sughra kowannan su sai lafazin sha'awa ya fito a cikin ta'arifin da aka mishi cikin bayaninsa da aka yi sabili da haka mai azumi mai azumi ya kame ya hana ma kansa barin bukatar cikinsa ya hana ma kansa barin bukatar barin bukatar farjinsa ta hanyar saduwa ɗaya ko ta hanyar fitar mani biyu ko ta hanyar ah, fitar mazi uku in ya fitar da maniyi in ya sadu ya fitar da ya da mani ya fita ko bai fita ba in dai har ya sadu da mace to azumin shi ya kare azumin ta ya kare kuma sai yayi kafara ma'ana sai sun yi kafara wannan kenan amma idan ba a sadu ba mani ne ya fita azumin shi ya kare malamai sun kara ma juna sani zai yi kafara ko ba zai kafara ba sauraka idan aka ce azumi al-insafu an shahawatayil batni mutun ya kame kansa daga barin bukatar sha'awar cikinsa kamar yadda muka bayani ta hanyar ci da sha ta baki ko kuma ta wata hanya da aka sanya wa mutum ko an sanya mai ta jijiya ne ko an sanya mashi ta hanci ne an mai ɗure da sauransu duk waɗannan hanyoyi ne da suke kare azumi hakan nan ya bari ya haƙura da barin buƙatar sha'awar cikinsa abin na farjinsa shine jima'i ɗaya kenan ko fitar mani biyu kenan ko kuma fitar mazi uku kenan yauman kamilan wannan ya kasance yini ne cikakken yini kenan kada a samu gidi a yinin yauman kamilan cikakken yini shi sa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila in ga yace wa kuma ku ci wa washrabu kuma ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al har sililin farin zare ya bayyana daga sililin baƙin zare na alfijir ma'ana har ya bayyana na biyu wanda yake shine alfajr sadiq wanda yake idan wannan alfajirin ya fito to mai azumi ya aje azumin mai azumi ba zai ci abinci ba mai azumi ba zai ci abinci ba shine alfajr na biyu to daga wannan lokaci mutum zai kani har kuma a ci musu yama ilallai sannan ku cika azumin ku zuwa dare mana har lokacin da rana za ta faɗi da zarar rana ta faɗi to da zarar azumi ya cika da zarar rana ba ta faɗi ba ko da minti ɗaya ne rana ba ta faɗi ba to azumi bai cika ba in mutum ya yi wani abu da zai kare azumi to azumin shi ya kare kada ya tsammancewar ai saura minti ɗaya saboda haka ya ci gaba da harkarsa azumin shi bai ba nam wakulu wa shirabu ku ci ku sha hatta ya ta bayyana la kuma alkhaitul abyad min alkhaitul aswad min alfajr daga huduwar alfijir daga huduwar alfijir nan ne farkon azumi sabili da haka sai mu fahimci cewar huduwar alfijir ya sha bamban da faduwar rana ku lura da kyau faduwar rana kusan kowa yana gane rana ta faɗi saboda ga ta nan gabjejiya a yamma ta fito tun daga gabas tana tafiya yamma ana kallanta ana kallanta mutum zai shiga tudu ya ga baya ganinta amma alfijir da wuya ka samu mutane biyu a cikin mutum goma da zai ce maka kwana goma yana ganin hudu a alfijir wani man shi zai ce ma a shekararsa a rayuwarsa gaba ɗaya da ƙyar ne idan ya ga hudowar alfijir ya sa ido ya ga hudowar alfijir su uku wani ma zai ce maka da ƙyar ne ma in ya ga cewar zai iya ce maka wannan shi ne alfijir to kenan kun ga ya sha bambam tsakanin hudowar rana da hudowar alfijir kuma ga shi hudowar alfijir shi ne farkon ɗaukar azumi faɗuwar rana ne ita ce ƙarshen ajiye azumi tunda Allah ta'ala ce wa kulu rabu, hatta yatabayyana bayyana al-khayt al-abyad min al aswad min al sun ma'atin musu siyama ila al dole ne ya zamana azumin da za zaka ɗauka lura da kyau azumin da za ka ɗauka ya zamana ka ɗauke shi kafin alfajir ke to in har ka ci ko ka sha bayan alfajir ya ke to to azumin mutum ya shiga larura wannan kenan mu a nan garin mina mu a nan garin mina hanya mafi sauƙi da za ka kubutar da azuminka daga dukkan wani kokonto da tunani shine a ce karfe 4 da minti 45 ka gama komai na buɗe baki na suhurtanka ma'ana kenan karfe 5 saura kwata ya zama na ba abin da ina fatan wannan lissafin yi mana dalla-dalla ƙarfe biyar saura kwata ba abin da ya kai bakin ka don hukumanta ba a yau din nan akwai masallacin da suka kira sallah ƙarfe biyar saura minti uku ko saura minti hudu wanda yake kuma mu a tunaninmu ƙarfe biyar ne ake ajiye azumi inda za a yau din nan yau ɗaya ga ramadan inda za ka sanya istibana za ka sanya takarda ka ji ra'ayoyin mutane za ka ji akwai wanda ya ya gama sahur karfe biyar za ka ji wanda ya gama karfe biyar da kwata ko biyar da minti goma wanda ke duk wanda ya ci abinci bayan karfe biyar wannan ko shi ko babu azumin shi ya shiga garadi ko kokonto karka yi azumin shi ya shiga garari saboda haka karfe biyar saura kwata akalla ya zama na ta kammala komai in ko so samu ne a ce saura minti ashirin ta kammala komai ka lura da kyau sahur take yi za mu zo mu karanta hadisai kan sahur to amma yanzu muna magana farko ɗauko azumi a ce biyar tsora minti ashirin ka kammala komai na sahur ɗinka in ka matsa a ce biyar saura kwata kar ka tsallake waɗannan lokaci in ba haka ba mutum da azuminsa da azumin iyalansa zai shiga gare garari saboda haka yana da hatsari ya ji cewar ai yau shekara ashirin da biyar kullum karfe biyar da minti uku yake ajiye azuminsa yana nuna maka shekara 25 bai fara azumi ba tsara ta sai mu ciye azumin mutum da shekara ne wannan ta bangaren dauka kenan sai mu je ta bangaren ajiyewa ta bangaren ajiyewa ana ajiyewa ne sun ma'atin musu yama ilan lai sannan ku ajiye azuminku zuwa dare ku cika azuminku zuwa dare ana cika azumi zuwa dare ne shine idan rana ta faɗi Faɗuwar rana kuma na zahiri ya tabbata rana ta faɗi an daina ganin kaskon rana ko da duhu bai rufe gari ba ko da duhu bai rufe birni ba in dai rana ga ta nan a mafaɗarta ta faɗi to shi kenan lokacin shan ruwa ya yi lokacin ajiye azumi ya yi ba wanda ike cewa ba zai ajiye azuminsa ba sai karfe tara na dare ko karfe goma na dare sai dai wanda yake ko dai dan shi'a ne ko dan tasiri wannan shi ne domin shi azumin yahudawa yahudawa ba sa yin buɗe baki sai karfe tara na dare to a su ne shi'a da yan tatsi ne suka bi saboda haka a daidai nan nake jan hankalinmu baki ɗaya sannan nake jan hankalin ladanai da ajiye azumi da ɗaukar azumi yara ta ne ga kiran sallarsu ina fata mun fahimci wannan ladani ya tabbatar a garinsu karfe nawa ne azumi alfijir yake fitowa yana cika ya kira sallah wannan ba wai ramadan kaɗai ba dukkanin kwanakin shekara tunda a kowace rana ta shekara ana azumi ko da mutum ya azumin nafila ko ya azumin farilla ta hanyar ramuwa ko ta hanyar kafara amma dai a ramadana shi ya fi ƙarfi kowa yana azumi tsoraka ladani ce tabbatar ba a kiran sallah a nan mina Karfe biyar da minti biyu ko karfe biyar ina jin karfe biyar da minti saura minti biyu ko saura minti uku zai kasance ne karshe karshen ramadana a ne ba wai yanzu farko farkon ramadana ba ɗauka lalle ilalla sai mu kiyaye cewar ana kiran assalatu a kiran sallah na ɗaya ko kiran sallah na biyu wannan ba matsala ba ne kwata-kwata ta ina ne ba matsala ba ta hanyoyi kamar haka abu na farko dai kiran sallah biyu ake yi ɗaya kafin alfijir ya fito ɗaya bayan alfijir ya fito su kira sallah biyu ake a musulunci na sallar asuba wannan kenan yanzu tambayar ita ce masallacin kusa da ku a yaushe yake kira as-salatu kira sallah na farko to kenan in ya kira sallah na biyu sai a aje azumi a sai a dakatar da sahur a'a masallacin unguwarku kira sallah na biyu yake yake kiran asalatu kenan ya kira sallah na farko sai a ci gaba da cin abinci kuskuren da mutane suke yi wanda yake kuma yasa suke jefa azumin su cikin garari shine sai ka ga mutum an kira sallah ya sallah danin nan kira sallah na biyu ne yake yi sai ka ja ce ai bice a salatu ba kuma kuma ji maka shi ke yin azumin kuma shi ke sanya azumin cikin garari shi ya dauka cewar ladan ya ce as-salatu khairu minan nawm shine yake sawa a aje azumi a aje sahur wannan kuma hatsari ne sosai da sosai da fatan Allah ta'ala ya tsare mu ta bangaren kiran sallah na biyu da yake da shi mutane suke ajiye azumi ko da rana ta faɗi da wuya ka samu mutane suna cin abinci sai su ce ladan rana ta faɗi a kira sallah haka ne wai ya kira sai ya kira sannan su sha ruwa saboda sika da ake da ita kenan ko da yayi kuskure sai ai ladan ne ya kira sallah to tambaya ta anan ita ce a ce yau litinin muna ɗaya ga ramadan sai zamana a nan garin mina ko a garin an ajiye azumi ne an sha ruwa ne karfe bakwai na yamma wana jina da kyau karfe bakwai na yamma aka sha ruwa sai zamana gobe ko jiji sai aka yi hadari aka yi hadari aka yi hadari hadari ya sai gaba ɗaya karfe bakwai saura kwata gaba ɗaya gari ya ɗauki duhu za a ajiye azumi saboda ne saboda rana ba ta faɗi ba duk da mun ga gari ya yi duhu saboda me saboda ai jiya karfe bakwai muka aji azumi to kuma abin ne ghair maqul ba zai yiwu a hankalce ba a ci tsakanin jiya da yau an samu bambanci minti goma balle har kai minti sha biyar to ka sai mu kiyaye da yawa ladanai da sun gaggari yi duhu kawai za su danno kiran sallah na aji azumi kai da iyalinka matakin farko karka ba kowa izinin ya ajiye azumi don a ka'ida tafiya ake ido buɗe ba ido rufe ba ladan jagora ne in yi daidai sai a bi shi inda ya yi kuskure kuma sai a nusar da shi ba wai za a bi shi ba ne kada mutum ya wane ce ai zunubin yana kan ladan ba shi ya kira sallah ba a'a kuma ka bi shi ido buɗe to daga sai mu kiyaye ɗaukar azumi yana da matukar muhimmanci wajen ajiye sahur kenan ajiye azumi wurin buɗe baki yana da matukar muhimmanci kada mutum ya azumin yahudawa ya ci sai karfe tara kada kuma mutum ya azumin waɗanda ba azumi ne a gabansu ba da zaran ya gudu ya ci zai aji azumi a musamman yanzu azumi ya fara shiga yanayi na damina saboda haka malam ya ce yauman kamilan azumin ya kasance cikakken yini guda ne yini ne guda in aka samu gibi wurin ɗauko shi ko aka samu gibi wurin ajiye shi to fa akwai hatsari saboda mutum ya buɗe tunaninsa ya buɗe kwakwalwarsa ya gane yaushe ya ɗauko azumi yaushe ya ajiye azumi bini yake taqarrubi ila Allah ta'ala wannan ya kasance da niyyar neman kusanci ne ga Allah da niyyar neman kusanci ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana ya kame ne daga barin sha'awar cikinsa da sha'awar farjinsa yi ni gaba ɗayan shi da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kenan ba da niyya ba ne fa kawai dai shi wallahi tun da ya tashi tun da ya tashi bai karya ba Ga shi yanzu ana kira sallar magariba ya yi azumi bai azumi don babu niyya a ciki babu niyya a ciki tsoraka niyya ita ce ka'ida wa niyya ce sharqul lisa'iril amal biha salahu wal fasadu lil amal dole ne a samu niyya kuma niyya ta azumi tana zuwa ne kafin alfijir ya kito shi yasa kaga da yawa al'umma musulmi suka mai da hankali a wurin nan da yawa al'umma ba su kwanta bacci ba a jiya sai da suka tabbatar da an ga wata za ana buga waya ana tuttuba na cewar sai idan an ga wata ta matata ingantacciya in an ce matata ingantacciya ita ce a najeriya sarkin musulmi ya sanar cewar an ga wata shi kenan sai ya dau azumi in ba a sanar ba duk wani wanda ya sanar maka da labarin ganin wata da duk wani wanda ya ce maka a ɗauki azumi in dai ba mai alfarma sarkin musulmi ba ne to ya sanya azumin ka cikin gare da ta fata Allah ta'ala ya tsare mu saboda haka ana buƙatar wannan wannan ya zama da niyya ta neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ita kuma niyya kamar yadda mai iziya ya faɗa wa mahalluha alƙal. inda ake yin niyya shine zuciya ba wai mutum zai faɗa ne da baki salati sa'ata shi ne yawan aw salati a to wa kake mu kuma shakku fi ghairi zaman al-hayd nifas wannan ya kasance ba a lokacin jinin al'ada ba ba kuma a lokacin jinin biki ba kenan in a lokacin jinin al'ada ne azumi bai yi ba duk mai al'adar da ta yi azumi ko mai jinin biki mana jinin haihuwa da ta yi azumi na farko azumin da yi ba na biyu ta saba ma Allah na uku sai ta rama ina fatan kowa ya rike kuma kowa ya zai iya maimaita mai al'ada ko mai jinin biki da ta yi azumi to na farko ta saba ma Allah na biyu eh, azumin bai yi ba na uku sai ta rama dan bai amsa sunan azumi ba an kira shi azumi ne ta jawuzan tunda ta ce azumi take yi yace fi ghairi zaman al ba a lokacin jinin al'ada ba wani nifas da jinin biki wa ayyamil a'yad da kuma lokuta na bukukuwan sallah kenan idan mutum yayi al-imsak kamar yadda aka ambata amma a ranar karamar sallah bai sunan shi azumi ba sai yayi wannan a ranar babbar sallah ranar goma ga watan zulhijja da ranar sha ɗaya ga watan zulhijja da ranar sha biyu ga watan zulhijja duk ba sunan wannan azumi ba ko da ko ya yi shi yasa malam ya ce a tarifin azumi ya ce abin nan fi ghairi zaman al wa nifas wa ba a lokutan jinin al'ada ba ba kuma a lokacin jinin biki ba ba a lokutan bukukuwan sallah ba ta bangaren abin da ya shafi falalar azumi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man sama ramadana duk wanda ya azunci azumin ramadan mace ko namiji imanin yana mai da imani ya yi azumin ne yana da imani mana ya yi azumin ne yana musulmi ba wai yana kafurinsa ba ya ce ya ga musulmi suna yi shi ma bari yayi a'a ya yi ne imani wahaki sabon kuma ya shi ne don neman lada a wurin Allah wufira lahu ma taqaddama min zambi to wannan an gafarta mashi duk abin da ya gabatar na zulmansa saboda ne saboda yayi azumi na watan ramadan ya yi cike da imani kuma ya shi domin neman lada imanan wa saba to kun ga in muka tsaya a wannan hadisin kadai na falalar azumi ya nuna mana azumi yana da falala sanan ga hadisai nan wa somu junna azumi garkuwa ne ga hadisai na rasulullah yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce as li azumi na wani wa ana ajzi bihi ni nake ba da sakamakon sa kuma ka san sallah ta Allah ce zakka ta Allah ce amma ya ware azumi ya ce nawa ne kuma ni nake ba da sakamakonsa wannan ya nuna mana falala da matsayi na azumi to amma me yasa mutane maganganun da ke fitowa daga bakinsu maganganu ne marasa tsarki ya ce wallahi shi azumin nan ba din ya zama dole ba da ba shi wallahi azumin nan inda yau 29 misali ya ce wallahi ko an ga wata ko ba a ga wata ba shi gaskiya ko ba zai yi ba ana faɗa ko ba a faɗa matakin farko ana faɗa ko ba a faɗa kun ga hatsarin da ke ciki yanzu wannan ya yi shi don neman lada haka shi yana ganin an takura mashi ne an kuntata mashi an tsananta mashi saboda yana da hatsari waɗannan maganganu da mutum yake yi a matsayin shi na mai azumi da ake so ya yi azumi yana mai neman lada yana da imani kuma yana neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala muna Allah ta'ala ya karɓa mana azumi ya tsare mu daga dukkan tsautsayi da asara na rayuwa baki ɗaya ya tsare mu daga tsautsayi da asara na azumi yadda muka fara wannan azumi lafiya ubangiji subhanahu ta'ala ya sa mu kammala shi lafiya gobe za mu tashi kai tsaye babu ma za fi ta hilal da fata Allah ta'ala ya amfani da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk